walliwa tuzakiru man fihi nubuwatu kad hutin lokacin da shehu ya je garin Paris wannan garin hotelin da aka sauke Shehu Islam an sauke shehu wannan hotel shikenan wa'annan turawan sa aka je aka nemo irin mata yan iskan din aka zo ana buga wakoki na disco yanda kasan disco light shi na kunne blue da ja da sauransu shehu na zamne da aka zo aka ce ma shehi shehi ga mata sun zo suna suna rawa rawa wanda bai da kyau sa'an nan kuma gashi ana wakoki da sauransu wannan wakoki kuma shehu ba za ka tashi ka shiga dakin ka ba sai shehu ce a ku bar ni nan saboda wa'annan fitillun da ke kunnawa yake kashewa da raye-rayen da ake yi da wakan da ake yin duka ni wallahi ba abin da nake gani yana tunasar da ni muhammadun rasulullahi ni annabi nake gani ban gansu ba to haka ake son tafiya ya yi kyau in tafiya ta yi kyau a cikin manzan Allah komi yana kyau ne shehu bai kushe ba yana cewa fa'ish marahan madum ta tadiri muhammadan fadari sumal ma'amuni fi dahrihi hufiz shehu ke cewa idan ka san sunan manzan Allah